This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dadar dukkan akan zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar kun tashi lafiya. Ina kuma tare da Usman Kabara ga kuma takaitattun labarai. Sojojin Najeriya sun jaddada kudurinsu na aiki da cikawa game da umarnin shugaba Muhammadu Buhari na murkushe 'yan Boko Haram a cikin watanni uku masu zuwa. jiya lahadi jami'an kiwon lafiya a kasar saliyo suka tabbatar da cewa an samu hasarar rai sakamakon kwayar cutar ebola A jiya Lahadi shugaban ɗarikar Katolika Papa Roma Francis ya koka game da mutuwar wasu mutane guda 71 a ƙasar Austria. To Allah shi kyauta bayan kun gama jin labaran duniya. To menene abin da Buhari wanda ba su yi bada? Me yi wanda ba su yi bada? Hmm? Tsohon sarkin gwandu Alhaji Mustapha Haruna Jakolo akan surutan da wasu suke yi akan mukamin da shugaba Muhammadu Buhari ya nada a kwanan nan. Za ku ji sauran bayani an jima. Haka kuma za ku ji cewa an sassauta dokar hana fita da aka kafa a Masau. Sai kuma ciki da gaskiya da Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar kamar kowace ranar Litinin. To jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Sojojin Najeriya sun jaddada ƙudurinsu na aiki da cikawa game da umarnin shugaba Muhammadu Buhari na murƙushe 'yan Boko Haram a cikin watanni uku masu zuwa. a yanzu haka dai rundunar sojan ƙasa ta bankaɗo babbar cibiyar haɗa bama-baman 'yan boko haram tare da kama shugabanninsu guda biyu kamar yadda kakakin sojojin kasar kanar sani usman kuka sheka ya faɗa ya ce farmakin ya ba su damar kwace mota da kuma sinadaran hada bam da suka hada da taki da kuma tukwanen gas ya kara da cewa wannan ba karamar galaba ba ce sannan haka ya nuna irin hazakar sojojin najeriya wajen iya yakar ta'addanci da kuma 'yan ta'adda ya ce sojojin sun kwace ababen fashewa da mahadar bam a hanyar maiduguri zuwa bulabulin da kuma damboa lokacin da rundunar bataliya ta 25 ta farmaki ƙauyukan sandiya kokakowa da kuma inyaleri da ke jihar borno a ƙarshe ya ce duk wannan kami ya faru ne da taimakon ɓangaren soja na leƙen asiri na najeriya a ƙoƙarin ganin bayan 'yan ta'addar na boko haram jiya lahadi jami'an kiwon lafiya a ƙasar saliyo suka tabbatar cewa an samu hasarar rai a sakamakon ƙwayar cutar ebola mako ɗaya bayan an sallami mai fama da cutar ta ƙashe da aka san ta kamu da cutar babban jami'in kiwon lafiya na ƙasar da ke afirka ta yamma mai suna brima kragbo ya ce an gano ƙwayar cutar ebola a gwajin da aka yi wa gawar 'yan shekaru 67 a duniya da ta mutu a wani ƙauye kusa da kan iyakar ƙasar da gini. Cargo ya faɗa wa kamfanin dalancin labarun Reuters cewa za a gudanar da ƙarin gwaje-gwaje a kan gawar don tabbatar da kasancewar ƙwayar cutar. Ita ma cibiyar kula da cutar Ebola ta ƙasar Saliyo ta ce tana ci gaba da bin diddigin gano mutanen da suka yi mu'amala da matar kafin mutuwar ta a sakamakon cutar. An sallami macen daga asibiti a ranar 24 ga wannan wata na Agusta tare da dakon kwanaki 42 ba tare da labarin bullar cutar ba don ƙasar ta fice daga sahun kasashen da ke fama da cutar. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce fiye da mutane 11,300 cutar ta kashe a ƙasashen Saliyo da Gini da kuma Liberia da ke Afirka ta Yamma. Sa'annan kuma fiye da silisi guda na 'yan ƙasashen Afirka ta Yamma ne aka san sun kamu da wannan cuta ta Ebola. Wannan annoba dai ta faro ne a farkon shekara ta 2014. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jiya Lahadi shugaban ɗarikar Katolika Fafaroma Francis ya koka game da mutuwar wasu mutane guda 71 waɗanda suka mutu a cikin wata katuwar motar ɗaukar kaya da aka yi watsi da ita a ƙasar Austria. Papa ya ce wannan babban laifi ne da ya saba wa duk wata fahimtar jinsin bil'adama ya yi addu'ar neman gafarar Allah ga mutanen ko kuma mamatan kamar yadda ya faɗa a fadarsa da ke Rome tare da kira ga shugabannin duniya da su daƙile irin wannan aika-aikar. a halin da ake ciki yanzu kasar hungary ta cafke mutane guda ta cafke mutum na biyar da ake zargin yana da alaka da mutuwar mutanen da ake zaton aikin masu safarar mutane ne an dai sami garokin mutanen ne yashe a kulle a cikin rufaffiyar babbar mota mai na'urar sanyi da aka bari a gefen babbar hanya wasu 'yan kasar bulgaria guda uku da wani ɗan kasar afghanistan suna hannu bisa tuhumar wannan mutuwa ta mutane guda 71 a yayin da bakin haure ke tururuwar shiga turai jami'ai a birtaniya faransa da jamus suna kira da a san yadda za a tsara shigar tasu ta kasashen nan da ƙarshen shekara musamman ta mashigar su ta kan iyakar girka da italiya duk lokacin da suka kwararo daga kasashen afirka da kuma gabas ta tsakiya Wani Sanata ɗan jam'iyyar Democrat mai suna Jeff McKelly daga mazaɓar jihar Oregon da ke yammacin Amurka jiya Lahadi ya ayyana goyon bayansa ga yarjejeniyar ƙasashen duniya na hana Iran ƙera makaman nukiliya. McKelly shine Sanata na 31 da zai kada kuri'arsa a wata mai zuwa game da lamarin don ƙara kusantar da shugaba Barack Obama ga fara aiki da yarjejeniyar. Amurka da wasu gigan ƙasashen duniya guda biyar ne suka kulle wannan yarjejeniya tare da kiran a sa idon duniya game da shirin nukiliyar Iran. Ita kuma Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasashen yammacin duniya za su ɗage takunkumin karya tattalin arzikin da aka ƙaƙubawa a Iran. Majalisar Dokokin Amurka da ta haɗa da wakilan jam'iyyar adawa ta Republican ne za su kada ƙura a tsakiyar watan Satumba mai kamawa. Har yanzu ba wani ɗan jam'iyyar Republican da ya nuna goyon bayansa ga yarjejeniyar nukiliyar Iran da aka ƙulla. masu hasashen al'amura suna ganin cewa 'yan majalisar wakilai za su yi fatali da yarjejeniyar Mashawarciyar Amurka kan harkokin tsaron ƙasa Susan Rice ta gana da Firaministan Pakistan da sauran manyan jami'an gwamnati a Islamabad. Ta gana da su ne game da tattaunawa akan harkokin da suka shafi matsalolin ta'addanci da wasu lamura na daban. Kafin tafiya ziyarar ta sai da jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka suka bayyana cewa tattaunawar za ta hada da maganar ayyukan ta'addanci da ke da tushe a ƙasar ta Pakistan. Bayan ganawar Susan da Nawaz Sharif, Firaministan bai yi dogon bayanin abin da tattaunawar tasu ta kunsa ba maimakon haka ya nuna maganar kara alikinta alakar ƙasar pakistan ne da amurka a nan gaba don amfanar juna rais ta kuma ziyarci shalkwatar sojin ƙasar pakistan da ke rawalpindi inda ta gana da hafsan hafsoshin sojan ƙasar janar rahil sharif waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An sassauta dokar hana fita da aka kafa a birnin Misau jihar Bauchi, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Abdulwahad Muhammad ya aiko. A yanzu sabon lalin zai fara aiki ne daga karfe 8 na dare zuwa karfe 6 na safe. Takaita yawan fitar daren ya samo asali ne sabili da tazoman da wasu 'yan da kayan baya suka gudanar a satin da ya gabata biyo bayan nada sabon sarki mai sau na goma sha daya alhaji ahmed suleiman da aka yi to ganin cewa zaman lafiya ya dawo a masarautar misau hakan ya sa mazauna garin ke bukatar gwamnati da ta janye dokar kwata-kwata sunana shehu ahmed garin misau akwai babban damuwa a kai suna talakawa suna da sun doka da oda tunda aka zo aka kawo jami'an tsaro babu wani husuma da ya faru to amma muna ƙara roƙo da gwamnati ta dubi talakawan da suka zaɓe ta saboda su ma suna da haƙƙi a cikin kundin tsari na mulki na ƙasa su fito su yi walwala a bisa doka da oda sannan kuma akwai masu kasuwanci dimbin masu kasuwanci da daddare da sai sun sarrafa kuma suke samun su ke da iyalansu bisa wannan dalili ne muke roƙon gwamnati tunda an samu zaman lafiya shi sabon sarki yana nan a fadansa yana ma karɓan baki da suke zuwa masa murna muna roƙon gwamnati ta ɗaga wannan abu saboda su ma talaka su samu su ci gaba da walwalansu da kuma sai da abin da ya kamata su sayar don su sayar da iyalansu. sai dai in ji cewar kakakin hukumar 'yan sandan jihar bauchi dsc haruna muhammad ya ce da zaran an tabbatar da zaman lafiya a masarautar to za a janye dokar hana fitar daren baki ɗayansa. to alhamdulillah yanzu komi ya lafa yanzu dai alhamdulillah har gwamnati ta sauko da wannan doka na hana fitan dare daga karfe takwas zuwa karfe shida yanzu kuma hmm. muna sa ran Allah ya dalilin ba da dadewa ba idan abubuwa sun tafi kamar yadda yake yanzu insha Allah za a gaba ɗaya ma eh muna sani da an kama wasu mutane kamar nawa ne aka kama kuma ko nawa ne yanzu suke aka sake su na yiwa eh an kama mutane eh, ne amma yanzu an tantance an sake na sakewa wasu kuma an kai su Abdulwahab Muhammad Amurka daga Bauchi a Najeriya. Mun gode a Abdulwahab kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu a Najeriya musamman 'yan kudancin ƙasar suna ta surutan cewa shugaba Buhari bai adalci ba akan mukamin da ya naɗa a kwanan nan bisa korafin cewa an fifita yankin arewa maso gabashin Najeriya. Ga abin da mai martaba tsohon sarkin gwando Alhaji Mustapha Haruna Jakolo ya ce akan wannan. To menene abin da Buhari wanda ba su yi bada? Me yi wanda ba su yi bada? Hmm? Kuma yan North East din da ake faɗa ake zargi ko North da ba duk wani ko wazo yana nashi amma bisa gaske Allah ni ban ga abin da ya yi wanda ba daidai ba bisa ga kuma abin da ma ya bani haushi su yan faransa su ce wai za a gyara wani gyara sun ce a yi ɓanna kenan a wannan shirme ne saboda haka abinda duk buhari ya bisa ga shi faransa buhari ya bisa ga wannan abinda su suka yi ne da sun ba ma kowa zaɓe nashi bincika a cikin a gani su waye wa'annan ke ga obasanjo sgf chief of staff nsh chief of army staff sss igp da cbn gwamna kowa ne ke ga umar yaraduwa wane ne ke ga jonathan sannan wani da shi president buhari a ganin shi ya canza da su suka yi ne a bari sai an kada ministoci da sauran mukaman da za a basuwa sannan za a yi so mazargi mutumin nan ya zo dan lokaci dan tuntuni da zuwan shi kawai an so mazargin shi haba wannan ba daidai ba mutane ba a tausaya musu don Allah me za ka ba su wanda ya kai jinin su muke tausayin su mu wannan arewa ma ko kirka musu mun yi sauran muka je ziyara su mu ga halin suke ciki an kashe sarakunan su an kori garuruwan su ba kowa ciki ko delegation din sarakuna sun je su musu jaje ko mallaman sun je su musu jaje ko yan tajirai sun je su musu jaje a ka gudun mu a basu shi yasa mu kudu da damar su muna rashin kunya ban mu ba mu kula da su ba saboda ni mutanen south north east mutanen jihar nan yan uwana ne nan na fara aiki na saba da su da su a yi musu cin zarafi to kasan ana zargi su kamar misali 'yan kudu suna zargin cewa duk da cewa shi shugaba buhari bai gama naɗa mukamai ba tun da har yanzu ba nada ministoci ba suna zargin cewa wai ba a musu adalci ba to idan aka dubi tarihi wani bangare ne aka fi wa rashin in aka duba ya fa kare wa'idan mukamman ba yan kalilan ne aka yi mai in ki bibi halin da mutanen nan suka sun rasa kasarsu an kashe musu yara da manya da ubanni mata ba su da maza maza ba su da mata an sace musu 'yan yara shekara amin kwana dari biyar garuruwansu ba su hannunsu ba su da arzikin ƙasa ko kaɗan ba su da togetherness babu gidan da za ke gashi inda an wanshe ke. don an ba su mukami wani abu ne gare su ai ba president buhari tausayi kawai ya ji ya ɗan nashi ƙoƙari ya taimaka wa mutanen nan ɗan tausaya musu kuma in ki diba su gani mutanen nan cikin halin da suka ciki suka fito kwanansu da ƙwarƙwatar su suka ce ko kashe su za a yi za su tsaya su bauta su goyi bayan su zaɓi wani bawan Allah. Kiri ba ki gani ina ne ya samu wa'annan vote kun kudu kamar da ya samu da su. Kuma tuni an shirya a kai musu ɓanna bayan aka shirya shi ba. Lokacin Obasanjo da lokacin Jonathan ɓanna ba su kaɗai duk an mana arewa. In ke cewa akwai lokacin da Bola Ige ya ce obasanjo yana yin program nasu na ad kuma za a mai mu abin da muka iyawa zama almajirai sun yi amfani da efcc da cpc da icpc ss police suna ta juma shugabanninmu da gwamnoni da kowa amma idan nasu ne aka taba suna kare su tuna da omisare an zage shi da ya kashin bola ige amma yana cikin prison aka zaɓe shi ya zama sanata nuhu zubadu ya kawo case ɗin bode george obasanjo ya watsi da shi shi kuma wannan ya kawo na dizeni an kawo magana dizeni magana jiragen ta. president da ce kuma mana shi jonathan ga wannan princess oduwa ta aviation akan motocin da so ba wanda ya ce wani abu ga wata oruma mate wurin mate sarkai ta security exchange commission odg din nan har national assembly sun ce a kore ta ba su kore ta ba mutumin nan ba ya zo dan lokaci ga dan tuntuni da zuwan shi kawai an suma zargin shi haba wannan ba daidai ma kuma mutanen ba a tausaya musu don allah me za ki ba su wanda ya kai jinin su To duk da cewa dai shugaba Muhammadu Buhari bai gama naɗa mukamai ba, me yasa ne 'yan Najeriya ke gajin haƙuri? A kasance da mu a shirinmu na hatsi domin jin amsa. A halin yanzu kuwa ga shirin ciki da gaskiya. Sannan kuma sun an san mun kuɗi naira dubu talatin da biyar. hakimin danejin mahuta kenan danejin katsina ya tambayi inspector umar iyo gaskiya ne sun asa min kuɗi dubu talatin da biyar sai suka ce gaskiya ne sun anshi kuɗi na naira dubu talatin da biyar mai gari yariman dan kan jiba sun ba shi naira dubu goma a cikin kuɗin saboda haka su dubu ashirin da biyar suka ansa jama'a assalamu alaikum za mu faro shirinmu na yau da wani kyakkyawan labari dangane da batun 'yan sanda na karamin ofishin 'yan sanda da ke garin ɗan Kanjiba a ƙaramar hukumar kafur ta jihar Katsina, wanda muka fara gabatar muku da shi a makon jiya. Ƙasa da sa'a ɗaya a bayan da muka gabatar da wannan shirin, mataimakin Sufeto janar na 'yan sanda mai kula da shiya ta ɗaya wadda ta haɗa har da jihar ta Katsina, wato AIG Tambar Yabo. ya ba da umarni ga kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina kan a kamo waɗannan 'yan sanda guda biyu wato speto umar iro da kuma kofar nura suleiman tare da wannan farar hula mai suna kabir bala magana da muke da ku a yanzu haka waɗannan mutane guda uku suna kula a ofishin cid na jihar katsina yayin da shi aig tambar yabo ya ce lalle a binciki wannan kashin kajin da ake zargin mutanen suna ƙoƙarin shafa wa 'yan sanda baki ɗayansu idan na kora ne a kore su. To mun nemi mu ji ta bakin shi AIG tambar yabo, to amma wakilin ciki da gaskiya bai same shi a ofis ba, sai a cikin makon nan zai ƙoƙarin magana da shi kan wannan batu. To amma kafin nan bari mu koma ga shi Idris Badamasi da ci gaban abin da ya faru a wancan lokacin. sannan mu ji ta bakin lauyansu barista shafi'u umar karfi bayan da sati kamar sati uku na je na nemi lauya na ɗauki lauya kuma na je na yi kala a koti malam fashi bayan na yi ƙara aka kawo masu sammaci ladda aka kawo sammaci ranar litinin da yamma lattalata da safe kabir bala da yake shi yaron yan sanda ne saboda haka sai ya kawo masu wannan sammaci ya ce to ga sammaci an yi ƙararsu daga nan sai suka tada kwamiti na mutum biyu suka tafi wajen mu cewa ya tursa samun in janye wucin magana sai baban mu ya ce shi babu ruwan shi daga nan sai su da kabir bala da inspector umar iro da kofar nura suleiman sai suka haɗu suka je suka yi ƙaran mu gaban shi mai garinmu wanda ake ce mai yarima to da aka yi kalan mu gurin yarima sai yarima ya kira mu sai baban mu ya gaya mai cewa shi fa ba zai zo ba da ba laifi maka ba kuma mun je kotu kotu ke da haƙƙin bin kadin duk wani shari'u da ake a ƙasar nan to daga nan sai shi mai gari wato Ibrahim kenan yariman dan Kanjiba tare da shi wannan in charge na outpost na dan Kanjiba inspector Umar Iro tare da kofar Nura tare da shi wancan kabir bala yaron sai suka je suka yi kalan mu gurin hakimi da suka je suka yi kalan mu gurin hakimi sai hakimi hakimi ya kira mu da hakimi ya kira mu su sun gaya mai abin da suka gaya mai sai ya ce shi abin da yake so kawai mu tafi mu je mu janye shari'a kawai kuma idan mun ki bin umarnin shi na janye shari'a to wannan yana nuna da shi za mu yi shari'a ba da su ba sai muka ce ma hakimi to hakimi hakimin danejin mahuta kenan danejin katsina sai muka ce ma hakimin mahuta danejin katsina to ranka yadda ka san abin da mutanen nan suka yi mana bayan muna yin shari'a da su wata tara a koti sannan kuma sun an san mun kuɗi naira dubu talatin da biyar sai ya tambayi inspector umar iro gaskiya ne sun an san mun kuɗi dubu talatin da biyar sai suka ce gaskiya ne sun an shi kuɗi na naira dubu talatin da biyar mai gari yariman ɗan kan jiba sun ba shi naira dubu goma a cikin kuɗin saboda haka su dubu ashirin da biyar suka ansa bayan ya tafi ana yi gobe za mu shiga shari'a sai ka bar bala ya ci gaba da ba da labari a cikin gari cewa gobe in an je shari'a sun je sun yi magana daga sama cewa za a ɗauki shari'an nan daga kotun da muke yi za a mai da ita hannun 'yan sanda kuma in an mai da ita hannun 'yan sanda za su yi mana mummunan wulakanci kuma daga karshe za su mai da wannan shari'a cewa mu ne ke da laifi su ba su yi laifin komai ba Suna na shafi umar karfi kuma ni ne lauyan wa'annan mutane wato idris badamasi da hafsat ahmad a cikin wannan shari'a da muke yi wani lokaci kimanin cikin watan nuwamba da ya gabata na shekarar dubu hudu su wa'annan mutane da shi idris da hafsa sun zo wajena suka yi mun bayanin cewa ga wulakanci da kuma abubuwan da suka faru abin da ya shafi cewa shi idris akwai wani kabir bala dan kanjiba wanda yake shi ma mazaunin dan kanjiban ne ya haɗa kai da 'yan sanda kokarin su na su samu wani abu a jikin shi suka an san mashi kuɗi suka tsoratar da shi suka kokarin kulle shi suka tsare shi na wani lokaci dole sai da dauki kuɗi naira dubu talatin da biyar ya ba su domin su sake shi daga baya suka sake shi sannan ita hafsat ta bangaren ta ita ma sun je gidan mahaifiyarsu su hudu yan sanda su uku cikin yan sanda akwai shi inspector iro din wanda shine shugaban su na wannan outpost da kabir bala da kofin nura suleiman da shi kabir bala suka je gidan ita wannan hafsat suka iske ta da mahaifiyarta ba ta lafiya tana kunce suka kamo ta suka ce da ita ofishin yan sanda na wannan ƙauye na dan kanjiba inda suka tume ta da cewa wai shi kabir bala ya zo ya kawo karata wajen su cewa ta yi ciki kuma ta zubar kuma shi idris shi ne mata wannan ciki wanda ta musanta wannan bayani uh, sakamakon haka suka ce bari za su shigar da ita cikin wani daki suka shigar da ita wani daki suka sa ta tube kayanta kafin haka shi a shugaban wannan outpost wato shi inspector iro ya yi kokarin ya nemi lalata da ita da bata eh, ta kiyarda shine yasa ta tube kayanta inda ya dauko hannun shi yasa a cikin farjinta ya lallatsa kuma ya mammatsa mata wato duk jikinta ne ya tattaba ta kuma ya mata gargadi cewa kar ta kuskure ta je ta gaya ma wani in ta gaya ma wani za su rasa gidansu da gonarsu ta gado kuma zai batar da ita haka shi ma Idris a kwatankwacin abin da ya faru kenan bayan yan sanda sun aishi wannan kuɗi naira dubu talatin daga hannun shi suka mai gargadin cewa in wani ya ji wannan magana shi ma za su yi kokarin batar da shi wannan shine bayanin da su wa'annan mutane guda biyu suka zo suka same ni na samu haka sai ni kokarin shirya koke kamar da ake a gaban kotu na rubuta na bi ka'idoji na shigar da kara a gaban senior magistrate ta cikin garin malumfashi amma mutum su wa'annan mutane guda biyu wato Idris Badamasi da ita Hafsat na shigar da wannan ƙara koke na neman kotu ta taji wa'ancan mutane kwara uku da laifuffukan da suka aikata wanda ni a fahimta ta ta doka sun yi laifuka ne na farko akwai abin da shafi laifin bata suna domin sun bi gari sun yaya da cewa su wa'annan sun yi zina kuma ƙarya ne tunda ba wata kotu da aka samu ta taɓa samun su da wannan laifin Ban banda su da suka kirkiri wannan labari sannan da laifi na wato tsoratarwa ta laifi wani yake cewa criminal intimidation sannan da wato cin mutunci na ya mace da gangan wannan su ne laifukan kwara uku da na shigar a gaban kotu nake neman kotu da ta caji wa'annan ah, ah, yan sanda guda biyu da shi wancan kabir bala so mun je mun yi nisa mun fara shari'a da an fara sauraron shaidu mun gabatar da shaidunmu guda biyu so wanda daga ba amma sai muka nemi a shigo da wa'annan yan sanda daga baya inda muka bada muka nemi kotu ta bamu dama a tura musu da sammaci aka tura musu da sammaci ah, ta hannun kwamishinan yan sanda saboda ta haka ake shiga musu da ake da ya tasu kotu aka kai mai kwamishinan yan sanda kuma mun tabbatar da wannan samaci ya same shi ya kuma amma mutanen da muka zo kotu ba su zo ba yan sandan guda biyu wato shi kofar ah, nura da kuma shi inspector iro babu wanda ya bayyana a gaban kotu muka zo muka sake roƙon kotu ta sake tura masu da sammaci a matsayin tuni domin mu sake ba dama muka aka sake rubuta sammaci aka ba kwamishinan yan sanda amma har ila muka sake zuwa zuwa na biyu mutanen ba su zo a kotu ba ba su kotu ba da muka na sake roƙo na ce to a rubuta ma kwamishinan yan sanda har ila yau da takarda tuni ta cewa mutanen nan fa mutanen shi ya sako su su zo su fuskanci tuhumar da ake musu a gaban kotu ya sa su zo su bayyana a gaban kotu amma duk da haka mutanen har zuwa halin yanzu ba su bayyana a gaban kotu ba suna ta kokari suna shiga suna fita tunda za a yi su kokari su ga sun lalata wannan shari'a da ke gaban kotu bayan aka ne so na zo na fahimci cewa akwai kokari ta bangaren su da suka yi suka shiga suka fita su suka san inda suka shiga suka fita suka je suka samu inda za su samu ana kokarin yanzu za a mai da mu wai ofishin yan sanda su binciki wannan laifi bayan har an riga an fara sauraron shaidu kuma sannan an gayyace su sun ki bayyana a kotu kuma sakamakon haka uku ta bada umarni na aje a kamo su akwai umarni na kotu har yanzu tunda ba soke shi aka yi ba na aji a kamo su so amma wancan kutse da aka daga baya daga sama ya hana wannan abubuwa yanzu wai za a je kuma sai an sake bincike za mu iya cewa lokacin da za a ce mutum ya yi karhin doka ba za a hukunta shi ba kuma kamancin wannan ya riga ya wuce insha Allah muna sa ran duk wani abubuwan za a duba a ɗauki mataki a kai a kuma bima mai haƙƙi haƙƙin shi ni shawar da nake badawa ga mahukunta da masu ruwa da tsaki a cikin wannan al'amari su sa hannu a ciki a ga cewa an bi masa sakin su akwai wasu abubuwa ma na ɓoye wannan ne ya bayyana da dama da ma duk wanda ba a sani ba abubuwa su gyaru baki ɗaya a tabbatar da cewa an yi ma kowa adalci lauya shafi'u umar karfi kenan mai wakiltar idris da hafsat masu sauraro idan allah kai mu a shiri na gaba za mu yi ƙoƙarin jin ta bakin mataimakin sufeto janar na 'yan sanda tambar yabo kan wannan batun a kasance lafiya. kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Sojojin Najeriya sun jaddada kudurinsu na aiki da cikawa game da umarnin shugaba Muhammadu Buhari na murkushe 'yan Boko Haram cikin watanni uku masu zuwa. A yanzu haka dai rundunar sojan ƙasa ta bankaɗo babbar cibiyar haɗa bama-baman 'yan Boko Haram tare da kama wasu shugabanninsu guda biyu, kamar yadda kakakin sojan ƙasar Kanar Sani Usman Kuka Sheka ya faɗa. Ya ce farmakin ya ba su damar kwace mota da kuma sinadaran haɗa bama-bamai da suka haɗa da taki da kuma tukwanen gas. Jiya Lahadi jami'an kiwon lafiya a kasar Saliyo suka tabbatar cewa an samu hasarar rai sakamakon kwayar cutar Ebola mako daya bayan an sallami mai fama da cutar ta karshe da aka samu da cutar. Babban jami'in kiwon lafiya a na kasar da ke Afirka ta yamma mai suna Brima Carbo ya ce an gano kwayar cutar Ebola a gwajin da aka yi wa gawar 'yar shekaru 67 eh, a duniya da ta mutu a wani ƙauye da ke kusa da kan iyakar kasar Gini. Carbo ya faɗa wa kamfanin lancin labaran Reuters cewa za a gudanar da ƙarin gwaje-gwaje akan tabbatar da wannan cuta. A jiya Lahadi shugaban ɗarikar Katolika Papa Roma Francis ya koka game da mutuwar wasu mutane guda 71 waɗanda suka mutu a cikin wata katuwar motar ɗaukar kaya da aka yi watsi da ita a ƙasar Austria. Papa Roman ya ce wannan babban laifi ne da ya saba wa duk wata fahimtar jinsin bil'adama. To a gaishe ka, masu sauraro sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya. muke fatan sake dawowa domin gabatar muku da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.